Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka kamo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Sauda Kabir da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Juma'a 27 ga watan Maris shekara ta da shida miladiya. Da fatan an tashi lafiya. A kanun labarai. Trump ya tsaye da kai hari kan cibiyar makamashi ta Iran ya ci tattaunawa na tafiya yadda ake so. Alƙalin kotu a Amurka ya ƙalubalanci hana haɓararren shugaban ƙasar Venezuela amfani da kuɗi daga ƙasarsa don biyan lauyoyi. Sa hannun shugaban Amurka Donald Trump zai fito cikin kuɗin takardar ƙasar. shugabar kungiyar cinikayya ta duniya Ngozi Okonjo-Iweala ta ce lokaci yayi da za a sauya dokokin cinikayya na duniya. Kanun labaran kenan. Sun fi kallon matsalar arewacin Najeriya wadda kashi 90 cikin 100 na ta baya da nasaba da addini. Amma saboda ƙasa mai yawan Najeriya, mai arziki irin Najeriya, to ina ganin ta fi tasiri a wajen su sun fi fatan su ga kasar ta ɗaiɗaice? Farfesa Tukur Abdulkadiri za mu kawo muku sharhin da ya yi kan malaman addinai a Afirka musamman Najeriya. Muna tafi da rahoto inda taron jam'iyyar APC na ƙasa ya fi mai da hankali. Shugaba da muke so shine shugaba wanda zai iya haɗa kan 'ya'yan jam'iyya, a mai 'ya'yan jam'iyya adalci, a tafiya kaifi ɗaya har a samu a Sannan ku ji shirin manuniya da kuma labaran wasanni. amma yanzu sai a gyara zama ga sau da kabir da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa zai ɗage kai hari kan cibiyar makamashi ta ƙasar Iran har zuwa kwanaki goma kamar yadda fadar gwamnatin Tehran ta bukata. Kuma ya ce tattaunawa da Iran na tafiya yadda ake so duk da cewa jami'an Iran sun yi watsi da ƙudirin da aka gabatar na kawo ƙarshen yakin suna mai cewa akwai ɓangaranci kuma babu adalci a ciki. Yakin ya yi sanadiyar dubbannan rayuka kuma ya yi illa ga tattalin arzikin duniya inda farashin makamashi ya tashi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka farwa Iran da yaƙi a ranar 28 ga watan Fabrairu. A jiya Alhamis, wani alƙali a Amurka ya kalubalanci dalilin da ya sa gwamnatin Amurka ta hana hambararren shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro amfani da kuɗi daga ƙasarsa domin biyan lauyoyi da za su kare shi a kotu bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi da Amurkan ke masa. Amma alƙalin ya ce ba zai yi watsi da tuhumar da ake masa ba saboda wannan dalili. Maduro mai shekaru 63 da matarsa mai shekaru 69 sun nemi alkali ya watsi da tuhumar da ake musu inda suka ce rashin damar samun kuɗi daga Venezuela na kawo musu cikas wajen damar da suke da shi na ɗaukar lauyan da suka zaɓa wanda hakan ke kunshe cikin kundin tsarin dokar Amurka. Sun kuma musanta laifin tuhumar da ake musu na safarar miyagun ƙwayoyi. Ana ci gaba da tsare su a wani kurkuku a Brooklyn da ke New York. Ma'aikatar baitulmali a Amurka ta ce sa hannun shugaban Donald Trump zai bayyana a cikin kuɗin ƙasar da za a buga nan gaba domin bikin samun 'yancin ƙasar na shekaru 250 wannan shine karo na farko da za a sa sa hannun shugaba da ke kan mulki a kan kuɗi yayin da kuma za a goge sa hannun ma'ajin kuɗi na ƙasar wanda shima yake a karan farko cikin shekaru 165 Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. A jiya Alhamis jami'an ƙasar Faransa sun musanta ware ƙasar Afirka ta kudu daga jerin ƙasashen da aka gayyata zuwa taron shugabannin ƙasashen G7 a watan Yuni saboda matsi daga fadar Washington. Suna mai cewa an gayyaci ƙasar Kenya ne maimakon ta kafin zuwan shugaban Faransa Emmanuel Macron nan gaba cikin shekarar nan. Ƙasar Afirka ta kudu wadda ta saba halartar taron na G7 ta ce ofishin jakadancin Faransa a Pretoria ya sanarwa da gwamnatin ƙasar shawarar da aka yanke kusan makonni biyu da suka wuce suna mai cewa amurka ta yi barazanar ƙin halartar taron idan aka gayyaci afirka ta kudu Shugabar kungiyar cinikayya ta duniya Ngozi Okonjo-Iweala ta yi kira ga kasashe a jiya Alhamis da su kawo gyare-gyare a dokokin cinikayya ta duniya inda ta ce yadda ake gudanar da abubuwa a da ya shuɗe biyo bayan shekara mai cike da hargitsi da aka shiga sakamakon harajin kayan fito da Amurka ta ƙaƙaba da kuma rikicin ƙasa da ƙasa. A farkon wata ganawa ta 'yan ƙungiyar da za a shafe kwanaki hudu ana yi a ƙasar Kamaru. Shugabar ta zayyana matsalolin da ƙungiyar ke fuskanta ciki har da rashin kuzarin tsarin sulhunta rikici na ƙungiyar. Ta ce yadda ake aiwatar da abubuwa da aka sani yanzu ya sauya, sauyin da ba zai taɓa komowa irin na da ba. Sauda Kabir haka ji da labaran duniya. Za mu kawo muku rahoto inda hankalin babban taron jam'iyyar APC na ƙasa a Najeriya fi mai da hankali. Farko, Majalisar Ɗinkin Duniya tana gargaɗin cewa jaririyar ƙasan nan Sudan ta kudu tana dab da sake tsunduma cikin yaƙin basasa, wadda a baya aƙalla babu babu yaƙin ya halaka mutane rabin miliyan ɗaya kofi, ya raba miliyoyi kuma da muhallansu galibin al'ummar ƙasar Kiristoci ne. To ko me yasa malaman addinin musulunci da na Kirista suka fi mai da hankali kan fitintunu nesa da su maimakon waɗanda suka fi kusa da su? Tambar da na yi wa Farfesa Tukur Abdulkadir na jami'ar jihar Kaduna kenan. Wato uh, duk abubuwan da suka fi damun al'umma musamman a yankunan ƙasashe masu tasowa ko Afirka yakan zama ba al'amuran da suke damu da yawa daga cikin mutanen da suke kira. a ƙungiyoyi na addini ba ko kuma a inuwa ta addini ba an fi kallon abubuwan da za su raba kawunan mutane da abubuwan da za su haddasa fitintunu da abubuwan da za su farraka zamantakewa kaga misali in kana sauraron kafofin watsa labarai ko kuma rawan da wasu ƙungiyoyi na ƙasashen duniya suke takawa irin bayanan da suke faɗi akan abubuwan da suke faruwa a afirka sun fi kallon matsalar arewacin najeriya wadda kashi casa'in cikin na ta baya da nasaba da addini amma saboda ƙasa mai yawan najeriya mai arziki irin najeriya to ina ganin ta fi tasiri a wajensu sun fi fatan su ga ƙasar ta ɗaiɗaice ta ruguje kuma albarkatun ƙasan kamfanoninsu sun yi amfani da wannan dama sun ci gaba da abin da suke kama abin da ke faruwa a jamhuriyar demokaradiyya ta congo to ina ganin wannan abin ya ƙara taimakawa sannan kuma a gaskiya jahilci ya yi ma mutanen najeriya yawa musamman na abin da ya shafi siyasar duniya da sanin al'amuran da suke yake gudana a ƙasashe daban-daban na duniya kaga mutane da yawa idan ana maganar eh, isra'ila da yawa kaga mabiya addinin kirista a najeriya musamman arewacin najeriya har da ma kudanci su sukan ɗauka duk mutumin da ke isra'ila ko dai bai hude ne ko musulmi sun kasa tuna cewa da yawan sukan tafi ko da aikin ziyara da sukan yi a birnin kudus da su yankuna ko da su jordan da sauransu ko masar za su je su ga waɗannan wurare ko bethlehem ne ko nazaret ne da sauran wurare ko su jericho waɗannan wurare za ka samu kirista za ka samu musulmi duk da larabawa falasina musulmi sun fi yawa yanzu amma akwai alƙaluma da yawa da suka nuna kiristoci su suka fi ɗanɗana kudarsu a hannun a sakamakon mamayar yankunan falasinawa domin kafin mamaya din ko ba mamaya daga shekara ta 1948 da kuma yakin 1967 da 73 a yanzu kusan an nuna alkaluma da yawa sun nuna yanda mafiya rinjayen kiristoci laraba ko falastinawa suka ci gaba da barin kasar suna ƙaura ko zai turai ko latin amurka ko kuma amurka da yawa akwai sanannu misali kaga ga wani sanannen mai ilimi nasu wanda ba falastine ne professor edward sa'id wanda kusan rayuwar shi ya ta'allaka ta ne kawai akan yaƙi da yanda yammacin turai suke goyon bayan tsarin danniya na yahudanci ba kuma addinin yahudanci ba akwai bambancin addinin yahudanci da aƙidar fifituwar jinsin yahudawa waɗannan mutane irin su professor edward sa'id duk irin su professor hanan ashirawi gashi ba musulmai ne ba kiristoci ne amma yau a najeriya wani yana jin sunansu abin da yake za su yi tunani kawai su ne waɗannan musulmai ne kwanan nan akwai wani mutum da ya rika yaɗa maganganu wanda kamata ya ce hukumomin tsaro sun gayyace shi kuma sun gurfanar da shi a kotu akan irin maganganun da ya rika yi wanda sunan Allah dai kowa ya san kalma ce ta larabci kuma <laughs> ban san ko ya san cewa akwai miliyoyin kiristoci larabawa ba ban san kuma ko ya san cewa akwai eh, littafi eh, mai tsarki na babu da larabci ba to saboda haka kaga duk irin waɗannan abubuwa sai ƙiyayya wanda zai raba kawunan mu sai fitintunu sai abubuwan da za su ƙara farraga alaƙa wanda kuma su da yawa 'yan siyasar ƙasan ba sa amfani da daman da suke da shi na shugabanci su tunkari wannan matsala sannan kuma su kansu hukumomin tsaro ba su cika yin adalci wajen tunkarar amarin ba kaga misali akwai yaron da aka ce yayi magana akan ya ce zai kashe Benjamin Netanyahu kowa dai ya san wannan shashi faɗinsa ne yaushe zai gan shi kila ma bai taba zuwa abuja a rayuwarsa zuwa ballantana lagos ballantana wata kasa ko gabas tsakiya ko isra'ila ko amurka ba to amma na gaya maka akwai wani sananne malami ne na addinin krista wanda ya faɗi cewa in mutum na kallon shafukan sadarwa zai ga inda yake faɗin cewa shi ya je ya samu horo tun yana ɗan shekara tara yana, yana musulmi yake samun horo na harkar tsaro kuma magana nan fa shi fa yayi magana yana da 'ya'ya har da jikoki yanzu amma yana batun cewa ya samu horo na soja su dama abinda aka horar da su shine su ki addinin kirista su ki mabiya addinin kirista kuma su fito da hanyar da za su yaƙe su su hallaka su mutumin yana nan zaune kuma a garin jos har zanga-zanga ya zuwa majalisar tarayya makonnin baya lokacin da ake takaddama akan dokar zaɓe amma ga nan daram saboda ka kaga duk irin abubuwa ne waɗanda yake jahilci ya yi katutu a mabiya addinai jahilci ya yi katutu a mutane musamman waɗanda ko ba su kulawa duk da a baya na yi magana a kan yanda bangaren arewacin najeriya da wasu yankuna na nijar da kamaru da ghana suka yi suna wajen sauraren tashoshin watsa labarai musamman gidajen rediyo to amma har yanzu akwai wasu abokan zama da ake tare da su waɗanda kawunan sai na cikin kutu ko babu yunkurin da suke yi su fahimci su waye ko kuma shugabannin addinan su su wayar da kansu ko kuma ainihin masu faɗa aji a cikinsu su nuna masu ƙarya da yaudaran da ke tattare da yadda suke gudanar da sha'aninsu ko ta harkar wa'azi ko ta harkar wayar da kai ko kuma ta irin furuci da suke da kalamomi da suke wanda ke ƙara haddasa fitina da rarraba kawuna amma abin bakin ciki shine ina hukumomin tsaro suke sannan kuma su malamai na addini ya kamata a ce sun farka daga wannan baccin da suke yana da kyau mutane su nuna duniya an ce yanzu ta ɗinke ne ta zama wani kamar wani ƙauye ne wani ta dunkule ɗaya da abin da ke faru a wani yanki ya shafi wani amma kamata ya a ce a ƙara kallon wasu abubuwa musamman ƙasa ta sudan mai tarihi na wajen bijirama mulkin mallaka mai muhimmanci a harkar tsaro mai muhimmanci a rayuwar musulmin afirka da gabas tsakiya da kuma har ainihin yankin afirka ta gabas farfesa tukur abdulkadiri na jami'ar jihar kaduna Ranar Laraba 25 ga watan nan ne jam'iyyar APC ta ƙasa a Najeriya ta fara babban taronta na ƙasa a Abuja, inda jam'iyyar za ta zaɓi sabbin shugabanni. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana, Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da babban taronta na ƙasa domin zaben sabbin shugabanninta bayan share dogon lokaci shugabannin rukon ƙwarya na shugabancin apc a yanzu dai masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta apc na cike da fatar samun shugabannin da za su kai ga samun nasarar jam'iyyar a babban zaben najeriya da ke tafi a shekara ta 2027 idan allah ya kai mu Barista Tanko Zakari tsohon mataimakin ma'ajin kuɗi ne na jam'iyyar ta APC a Najeriya. Shugaba da muke so shine shugaba wanda zai iya haɗa kan 'ya'yan jam'iyya, a eh, mai 'ya'yan jam'iyya adalci, a tafiya kaifi ɗaya har a samu a cin zaɓe. Wannan ita abin da jam'iyya ke bukata. To amma kuna ga an ɗauko turba samun shi irin wannan shugaba da kai bayani? To an ɗauka ba a ɗauka ba. An ɗauka abin da sanar an ɗauka domin wannan taro da kaga ake yi shine sillan arriving at wannan bin da ake bukata kuma kamar yadda hausa ake cewa an dambu ya mai kasan ba ta jimmai miyan nan ta riga ta bunkasa ta riga ta cika ta batse kenan duk abin da za a yi domin a cimma wannan bukatan yana tare da dole sai an yi hattara domin dole akwai korafi korafi to amma sha'ani na siyasa ka san dole dai a saman tebu za a zo a surunta ta duk inda ka bi sai ka samu wanda ya ci ba masa daidai ba amma a alal hakika gaskiya a matakin da aka dauka wata tunanin na gane ɗauki tsari mai kyau kuma muna fatan alheri Allah ya sa ga mu lafiya To batun yin sulhu a zaben na APC na cikin abin da ya ɗauki hankali matuƙa. Sabon mataimakin shugaban APC mai kula da shiyar arewa ta tsakiya a Najeriya Alhaji Ma'azu Bawa ya kare wannan matsayi. alhamdulahi saboda muna yi ne tsakanin da Allah. inda kowa zai gimsu shi sa muke wannan tsari. Wasu na korafi an danne su sun sai fom na takaran kuma an hana su ma su yi submitin fom din eh, me za ka ce ga irin wannan mutane? A'a ai ba wai sun sai fom ba ai ko fom din ai akwai abin da muke kira zonin baka zuwa ka ce ka sai fom din abin da yake ai zonin manaja ka je can ka je Benue ka sai fom din kowanne bukami ai zonin nashi na jiha kaza zone kaza amma wasu ba sun fahimci ni abin ke ba kuma wannan zonin din an zauna an agree an sasanta an net ta approve wannan zone din to ka je ka kasa fadin ba naka ba ka je kuma cikin gidan rediyo gidan jaridu kana korafi ba kuma ka tsaya ka fance yadda tsarin abin yake ba to yanzu masu irin wannan korafi ba ku da shakku akan su ko da sun je kotu ai ai ai shakkun ga tsarin mulkin eh, kundin mulkin APC na nan bayanai wanga mukamin na na wanga na in ka je ka nemi da yake yana kaga baka kanka arziki arziki ba taron na APC dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu jam'iyyun adawa musamman na PDP ke ci gaba da fama da rikicin cikin gida lamarin da yasa masu sharhin siyasa ke cewa shine ya janyo mata tafka asarar manyan 'ya'yanta a ciki har da gwamnoni na baya-bayan nan shine gwamnan jihar zamfara dauda lawal dare da ya fice daga pdp zuwa apc mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya Kuna dai tare da sashen Hausa na Amurka ke magana, lokaci ne da za mu kawo muku shirin manuniya tare da Lawal Isa Ikara. Manuniya. haɗa ƙarfin ministan babban birnin tarayya Abuja a jam'iyyar PDP ya sa tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi shaida wa duniya cewa tasirin ministan babban birnin tarayya Abuja ya samu fatin ya riga ya sassa ne. Ka tuna fa an je Port gida yana kan mulki fa an kada shi akan abin da ya so. An je Abuja an kada shi to yanzu ne ba za a iya ba? Game da sauye-sauyen shekar shekawa zuwa cikin jam'iyyar gwamnati a tare Najeriya da gwamnoni ke yi kuwa fitaccen malamin addinin musulunci a Najeriya Sheikh Yusuf Sambari ga cikin ke cewa akwai dai wani sirri a bizne. Yanzu wannan kewaye-kewaye da kuka ga ana yi gwamna kaza ya koma jam'iyyar gwamnati gwamna kaza ya koma ai ba abin za suke wannan abin ba akwai lissafi calculation ne ita kuwa majalisar dattawan tare Najeriya da ke binciken kwakwafi akan kamfanin matataman fetur game da wasu nunun kudaden da aka ce sun yi batan dabo kuwa cewa take akwai dai wani abu da ta gano yanzu a kudindine ɗaya daga cikin abin da ya rikita kwakwalwan 'yan ƙasa shine maganan kuɗi tiriliyon goma. to ba kwangilan da aka yi mentioning bare figo wannan kaɗe tun da muka fara binciken ta dame mu. Waɗannan faso so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkanmu da wani lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan zo muku har gida kuna zaune. shiri na goma sha takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da babu kwane-kwane. Kwane-kwanen kuma shi ne tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tare Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce ya lura wasu 'yan ƙasa da suna yi a kan ministan babban birnin tarayya Abuja da ake ganin wai komai a cikin jam'iyyar PDP yanzu shi ya kakka ne. Wanda ba sabon da yake ciki ne ba. Akalla ya fi shekara waɗannan da suka tafi ana za su tafi za su tafi ba abin mamaki ne a wajen saboda ba sabuwar magana ba ce ra'ayinsu ne so suka gani muna sa ido muna nazari akan abubuwan da suke tafiya mu dai abin da zai amfani al'umma amma bari mu ga zaɓin tukuna ba ka iya yanke hukunci. Wasu na ganin kamar rigimar da ke faruwa da jam'iyyar ku musamman ma da kuma ministan babban birnin tare Abuja zai shafi hattana wanda zai fito takara daga kudu ana fargabar kada kila wanda zai fito dan bangaren wike ne kuma kila zai ci zaɓen fidda kuni a cikin jam'iyyar ya zama cewa a hakan ma dan takarar an samu rabuwar kai. Watan da abin da in ka dangana da wuke kana da gaske da abubuwa da yawa in ka dangana da shi ba gaskiya ba ne. Kai lissafi jihohi nawa ne za ka ce zai iya juya su Dalilan ne saboda haka kuskure ne abin da bai ma da iko sai a rinka magana shi ana kai shi inda ma bai kai ba ka tuna fa an je Fatakot gida yana akan mulki fa an kada shi akan abin da yasu. an je abuja an kan kada shi to yanzu ne ba za a iya ba saboda haka ni duk wannan ga eh, bisa abin da na sani eh, eh, abin da yawancin jama'a suke so shine zai bayyana insha Allah akwai kofa da za ku iya buɗewa waɗanda kila za su yi ƙoƙarin dawowa musamman wanda suka tafi idan suka je abin da suka je nema ba samu ba. A ko ajiya a wajen taron a wasu sun ce a yi sannan a hankali a hankali saboda wasu ma da suka tafi a yanzu haka suna neman ina ne za su koma. Ga alamu abin da suke tunani ba haka yake ba. akwai ko za a ba su dama demokradiyya ne ba wanda zai hana ka fita ko shiga jam'iyya game da sauye-sauyen shekawa zuwa cikin jam'iyyar gwamnati da kuma makomar siyasa a zaben da ke tafi a Najeriya kuwa malami a jami'ar Bayar da ke Kano Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ne ke cewa akwai dai wani sirri da yake ganin ya kamata 'yan ƙasa su gane wani yanayi ne makamancin na dubu biyu da sha biyar yake tunkara da duk wasu jigajigai da suke komawa apc masu neman ƙuri'a ne ba masu ba da ƙuri'a ba masu kada ƙuri'a suna gefe guda don haka apc za ta kasance da gungun masu neman ƙuri'a gwamnoni ne ne masu neman sakan tam da masu neman eh, sabon tam da 'yan majalisa masu son su koma su ne suke ta shiga apc su kuma masu kada ƙuri'a kullum suna ta kokawa cewar apc fa ta gaza gashi shugaban ƙasa ya yi baki shi kan yanka wuya din ya ce in ya dawo neman ƙuri'a bai samar da wutan lantarki a najeriya ba kada a zaɓe shi mutane har yanzu ba su girgije daga ƙarin kuɗin man da aka yi musu ba janye tallafin man fetur da aka yi musu ba har yanzu suna cikin raɗaɗinsa masu kaɗa ƙuri'a suna ta cewa yau Allah da APC APC tana ta tsallan baɗakenta tana cewa gagga ta sun shigo cikin mu saboda haka wannan abin za ka kalla kuma pdp a 2015 duk wani wanda ita ke gadara da shi da yake cikinta masu kada kuri'a sun yi tafiyar ruwa da shi da yake kuma shirin manuniya ya leka wurin rufe tafsirin mataimakin shugaban majalisar malamai na kungiyar izala a Najeriya Sheikh Yusuf Sambar Gaciku mun tsinkaye shi yana yi wa 'yan Najeriya wani irin jan kunne. Ina jan hankalin mu mu 'yan arewa mu daure mu yi haƙuri kar mu yi fushi mu fito mu jefa ƙura'a kar mu fishi mu fita in ana zaɓe mu jefa ƙura'a mu yi haƙuri wasu suna nan da ra'ayin wai ba za su fita ba wai an ɓata masu rai kuskure ne wannan domin akwai ƙura'ar da in ta kai ta kawo ba ta murɗuwa amma in kun zauna kuka ce ba za ku fita ku yi zaɓe ba to ƴan ƙaramar ƙura'a sai a murɗe kuma ba abin da za ku iya yi ballantana 'yan siyasan najeriya kun ga yadda muke karatun littafi don fahimtar fasara alkur'ani su kuma haka suke karanta siyasar duniya yanzu wannan kewaye-kewaye da kuka ga ana yi gwamna kaza ya koma jam'iyyar gwamnati gwamna kaza ya koma ai ba abin za suke wannan abin ba akwai abin da akwai lissafi calculation ne siyasa lissafi ne in aka ce duk gwamnonin nan suna cikin gwamnati ka iya kada su zabe sai dai abu daga gurin Allah to lissafi ya kamata ba kudin da ake ba su zaka hararo ba me manufar haka ina fata kun fahimci wannan to mu rika duba abubuwa da kyau. Game da maɗuɗin ɗumurin dukiyar kuɗin 'yan Najeriya da masar da tawon tarayyar Najeriya ke neman bayani daga kamfanin kamfato mai na tarayyar Najeriya NNPC kuwa shugaban kwamitin bin diddigi na masar jan tarayyar Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne ke cewa bankaurar da suka bankaɗo ce ta sa dole ne su yi bayani ga mutane. Tambaya na farko kaɗai yadda suka ba da ansanta ta gamar da su kun san ɗaya daga cikin abin da ya rikita kwakwalwan 'yan ƙasa shine maganan kuɗi tiriliyon 210 tiriliyon 210 nan tiriliyon 300 wannan shine expenses kuɗaɗe da suka kashe ƙarƙashin wannan in an ce an kashe kuɗi ai za ce a ofis ɗin nan misali an sai ruwa kaza an sai uh, uh, uh, biskit kaza to a yanda wannan tiriliyon ɗari da uku ta zo retention fee legal fee audit fee duk inda ka ji retention ana maganan kashi biyar ɗin aiki ne na kwangila da aka bada to ba kwangilan da aka yi mentioning bare figo ƙarƙashin retention fee legal fee ita ma ba ta da figo audit fee ba ta da figo wannan kaɗe tun da muka fara binciken ta dame mu to ƙarshe an da suka bada sun ma fita gaba ɗaya daga kundin abin da suka kawo mana da wanda daga nan muka yi tambayoyi cewa ai wannan 103 trillion trillion ɗari da uku ai ya shafi cash call ne da joint venture partners kaga wannan sabon tatsuniya ne to kuma unfortunately for them joint venture partners cash call an dakatar da ita lokacin gwamnatin buhari a 2016 saboda haka duk wanda ya ce maka wannan abun kudin da ake magana na ta tafi a jv cash call to gaskiya ya yi barna kuma da alaman zalunci tattare da shi. to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro mana muryoyin da saboda su ne kukan kasa kunne musamman ma dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga yankunan karkara da birane ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da rahoton labaran wasanni. bari mu duba wasu wasannin da aka fafata musamman a wasan neman cike gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 inda a jiya aka fafata kungiyar kwallon kafa ta kasar turkiya ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta romania da kwallo daya mai ban haushi yayin da kasar italy kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta northern ireland da kwallo biyu da nema kasar sweden kuwa ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta ukraine da kwallo uku da nema yayin da aka tashi daya da daya daya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Wales da kuma kungiyar kwallon kafa ta Bosnia Herzegovina inda aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida Bosnia ta samu nasara kan Wales da kwallo hudu da biyu sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Denmark ta yi waje da kungiyar kwallon kafa ta North Macedonia da kwallo hudu da nema ita ma Poland ta samu nasarar doki Albania da kwallo biyu da ɗaya yayin da kungiyar kwallon kafa ta Kosovo ta cire kasar Slovakia da kwallo hudu da uku ita ma kungiyar kwallon kafa ta Ireland da Czech Republic czech republic ta samu nasara akan ireland da kwallo hudu da uku a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan canjaras biyu da biyu sai kuma a wasan sada zumunta da aka fafata shi na kasa da kasa inda kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ta samu nasarar doke kasar brazil da kwallo biyu da ɗaya har ila yau a yau a wasan sada zumunta na ƙasa da ƙasa ɗin ƙasar colombia za su barje gumi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta croatia sai kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar australia za su barje gumi da ƙasar ghana a yau ɗin ƙasar saudi arabia kuwa suna tare da ƙasar masar yayin da misalin ƙarfe takwas na dare a agogon najeriya Niger, kamar da ƙasar chadi ƙasar greek za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faragai. yayin da algeria suna tare da kungiyar kwallon kafa ta guatemala kasar ingila kuwa za su jajige ne da kasar uruguay a wasan sada zumunta na kasa da kasa yayin da netherlands za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta norway switzerland suna tare da kasar germany kasar spain kuwa za su barje gumi ne da kasar serbia da misalin karfe tara. na dare agogon nigeria niger kamaru da kasar chadi bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe ta da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Saura Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wadda ya jagoranci gabatar da shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku, ku ni lafiya, mu kuma Allah tashi mu lafiya, mu zama lafiya.